Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar ghana kuma za iya kama mu ta alfa radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa madina dahiru mai shanu murtala faruk sanyin na tare da ni sarfil hashin gumel A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau ma hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu duba harkar zamantakewar iyali. yanzu idan aka yi wa yarinya aure ba a shekara wata ma ba a wata daya an sake ta ƙananan zarwarawa saboda me saboda ta tashi misali ta ga abin da ake makwabtansu a gidansu ana yi eh ba a koya mata haƙuri ba ba za ta yi wannan haƙurin ba saboda me saboda cikin gidansu ta tashi ta ga abin da mahaifinta yake wa mahaifiyarta to ganin yadda zamani ya juya maza da mata suna yin aiki domin neman rufin asiri. Wato batun da zamu duba a yau shine cikinsu wa ɗaukar nauyin iyalin gida ya fadawa. To murtala kan haka ne ma za mu ji ra'ayoyi daga bakin matasa mata da maza za kuma mu kawo muku wasu amsoshin tambayar da muka yi a shafinmu na Facebook. Daga ƙarshe kuma idan lokaci ya ba mu dama za mu buɗe muku layi domin ku kira ku ba mu albarkacin ku akan wannan batu. Lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato alamar tarawa ɗaya. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To da farko abokiyar aikinmu Aisha Mu'azu ta jiyo mana ra'ayoyin matasa game da ɗaukar nauyin iyali a gida ga dai yadda tattaunawar ta kasance. Malam ku zaka gaya mana cikakken sunanka. Sunana Muktar Abbas. Wanka daɗe a ra'ayinka menene cewa maza a zamanin yanzu suna gujewa ɗaukar nauyin gidajensu? Ni ban yarda da haka ba. dalili na kuwa shi musulunci yana da tsari musulunci ya tsara yadda ake neman aure to in dai aka bi haka wannan matsala ba za ta samu amma sau da yawa sai ka ji mace tana kokawa don tana aikin gwamnati misali mijinta baya kawo ɗan cefane tumatir ne menene dan kayan yara ga yara yara abin da aka ci abin da aka sha bai dame shi ba ba lafiya bai dame shi ba bai san yadda aka yi ba tana da ciki ta haihu bai san yadda aka yi to wannan ya ta'allaka akan irin shirin da ke tsakanin kafin ta aiki ko kuma bayan tana aiki wani zai iya yiwa tsakanin su ne suka yi wannan shirin kila ba da son mijin za ta yi aiki ba ta yi. in zai fighting ba ke ce tunda tana da source of income shi son her own tunda bai da yanda zai hana ta wannan aiki saboda ba mamaki yana ganin kamar tana ganin gazawa shi yasa za ta yi aiki duk da kuma yana ganin yana bakin kokarin shi akan yi mata abin da ya kamata daidai da yadda shari'a ta aji ba zai hito fili ya yake ta ba amma sai amfani da wannan kafa ya yake ta amma ina ga shimfiɗa da musulunci ya yi na miji ya ɗau nauyin iyalansa kuma sanin cewa ai haƙƙi ne ya rataya a wuyansa duk da cewa zai hora ta ya sake mata komai gaba da haka ya dace ya amfani da wannan kafar wajen hora matarsa eh aisha sa yi maki shimfiɗa tun farko na ce ya danganta ga shirin da suke wani bi da farko zai za ta ce za ta yi kuma zai ce bakin gwargwadon abin da yake ake samu will be able to cater for the family komai a hankali sai to ita kuma ta yi maybe pressure from friend family da sauran mutane ce mata try and be on your own which is good quite alright zai samu sauki to amma ya danganta ga ra'ayi na mutane da ya sha bamban kan mata su ce aiki ko kace aiki to idan ana da kyakkyawar fahimta tsakanin su kuma shi ne ma ya ce baya so ta zauna a gida yana so ta yi aiki ita ma asali ma ta fi so ne ta zauna a gida ta wanke goma ta tsoma To ai wannan kuma ya saba wannan ya saba ya kauce ma shari'a abinda ta yi kuma tabbas akwai repercussion na wannan tun a nan duniya a lafiya. Akwai kuma wani na kasu da hakan yake haifarwa a zamantakewa na aure kama daga daga bangaren yara su ma'auratan da kuma al'umma ga baki ɗaya domin iyali suke haifar da mutanen da suke mu'amala. Yawancin matsalolin da ake samu ma a yanzu at domestic local state federal da global level yana faruwa ne daga cewa aure saboda shi in aure ya gyaru za a samu zuri'a mai kyau dan uba zai sa ido kan 'ya'yan shi uwa ta sa ido a akan 'ya'yanta a haɗu su nuna musu za su zama mutanen kirki amma in suka tashi suka ga akwai rashin jituwa a tsakani ko ta yaya, yaran in ba za su iya faɗa ba za su ta sa ido suna gani abin bai musu daɗi amma ba su da yadda za su a da end zai sai su ga wannan abin ma ashe ba komai ba wannan abin zai tafi a hankali yana damun su yana ɓata masa rai sai su zama sun yi abin da suka gani ya zo masa a ran saboda suna ganin ai iyayensu sun yi to ba wani abin laifi ba bane tunda kuma ba su iya tsawata ma iyayensu to ga kowa kawai zai yi abin da yake ganin hankalin shi ne ya bashi haka sai ki ga an samu yara wanda su ne zaki ga an rasa yadda za a yi da su a society ne matsala. makar wannan matsalan abu biyu ke kawo wannan rashin ilimi da talauci. Haƙƙi ne da kuma da tsaya da diba abin da mutane za su nema ta yi musu don su samu sauƙin rayuwa. Kuma abin nan da mutane za su nema shine ilimi ingantacci ingantaccen ilimi da kuma tattalin arziki mutane su samu abin da za su rika samu abinci da sha. Sunana Aisha ta Aliyu Jigawa. Ta Aisha menene ra'ayinki game da maza ba sa sauke nauyi da Allah ya dora musu na aure a zamanin yanzu? Ra'ayina shine maza yanzu ba sa saukiya na hakkin da Allah ya dora musu to abin biyu ne wani ya san hakkin yana da ilimin abin wani kuma bai san hakkin ba wani kuma matansa ba sa yi masa biyayya da zai dauke musu nauyin da Allah ya dora musu idan ka ce ai ka auri mace ko ta maka biyayya ko ta yi ai hakki ne kai haƙƙi a kai a wuyansa ita ma akwai wanda ya rata a wuyanta idan ita bata sauke ba ai kai sai ka sauke eh inda nace miki wasu mazan mhm. suna da ilimin da idan na fahimce ki rashin wadataccen ilimi ilimin addini ba za su san cewa su ɗauke nauyin da Allah ya ɗora musu na kan matansu ba ko da biyayya ko ba biyayya wasu kuma za ta ga saboda matansu suna aiki sun bar musu komai sun bar musu gida sun bar musu yara mu kuma abin da ya sa wani zubin za ga mazan sun bari mace idan tana aiki ba ta duba cewa wannan mijina bai kawo ba bari ba zan yi ba to dama saboda haka take ta da yi wa 'ya'yanta da yi wa kanta da yi wa wani ma to su kuma ganin wannan ta ɗauki wannan gaba ɗaya responsibility ɗin kawai shi kenan sai su zama sun yi relying ba za su yi ba amma idan kika ce haka mata masu aiki aka fi wa haka ko kuma a hadda waɗanda ma ba su karatu suna aikin ba wanda ba su karatu suna eh, aiki ba su ma wani zuban suna fuskantar matsalolin nan tunda ni mace ce ina tare da mutane da dama kuma aiki na ma na rayuwar mutane ne ina sanar da wannan abubuwan da suke faruwa mafi akasari a yanzu mata su suke son aure maza ba su son aure shi yasa kenan suke saki sake musu dukkanin nauyi ko kuma kusan duka a cikin kashi uku kashi biyu sun sakewa matansa nauyin iyalinsu ina gani yin hakan yana jawo wani nakasu cikin zamantakewa na rayuwar aure kama daga bangaren yara ta mata da mijin da kuma al'umma gaba yana kawo nakasu sosai ma kuwa kamar yanzu idan aka yi wa yarinya aure ba a shekara wata ma ba a wata ɗaya an sake ta ƙananan zarwarawa saboda mai saboda ta tashi misali ta ga abin da ake makwabtansu a gidansu ana yi eh ba a koya mata hakuri ba ba za ta yi wannan haƙurin ba saboda mai saboda cikin gidansu ta tashi ta ga abin da mahaifinta yake wa mahaifiyarta haka kuma ta san haka ne ya dace to shi yasa abin yake daɗa ƙaruwa yake daɗa kuma taɓarɓare mana amma ai daga cikin sharuɗa da aka shimfiɗa na yin aure har da bincike na halin wanda za a aura kama daga ita mace da shi namijin iyaye ne ba sa abin da ya dace a'a su ma'auratan ne suke munamuna suke rikowa ko kuma a dangi ne ko kuma mutane da ake tambaya Abin ya kasu kashi uku na farko ba a bincike sosai yadda addinin musulunci ya ba ya tanadar mana cewa a bincika me ya bincike yaron ya ta zauna ta yi makaranta ta yi kandi Allah Allah kake kawai ka mata aure na biyu kuma saurayin da zai zo wani zai zo akan yaudara sai Allah ya nuna masa sa aure ya shigo na uku kuma da iyaye da su yaran kansu tunda zaman auren ba a koya musu shi yanzu kamar yadda na faɗa a baya ba a koya musu shi akwai laifin iyaye a ciki yaya za a magance ire-iren waɗannan matsaloli da ke faruwa musamman na gujewa ɗaukan nauyi da Allah ya ɗora wa mutum na abu. Yanda za a rage shi na san yanzu akwai islamiyoyi da dama yan uwana mata su shiga islamiyya da dama da ake koyarwa mai gida wanda baka bar matarka ta je ta je islamiyya ba ta je islamiyya a karo ilimi kai ma idan da wani wanda kuke tare da shi ko a ofis ne za a iya faɗakarwa aiki ya zamanto kun zamanto less busy za a iya faɗakarwa kuma a unguwa ne ya kamata a ce wannan gurup ɗin da suke zama su yi hira ina faɗakar da junansu yadda addinin musulunci ya tanadar musu su sauke nauyin iyalinsu wannan shine abin da zai rage mana da wannan da gwamnatoci da za su ke sa malamai ana dan haduwa lokaci kaɗan haka ana sa kwamitin malamai suna gayyatar wata sai muna ne haka wani gayyatar faɗakarwa ne yau a ce ana wa'azirar lahadi an sa wa'azi a guri a je a zauna a ji to ina ga wannan haka unguwanni ne gurare ne haka za a gayyata mata matanmu da suke suna da ilimi malamai a cikinmu za su ke gayyata irin wannan guraren haka ko a cikin gari ne eh a ƙara ta juna sosai to ina ga wannan insha Allah in dai aka yi zai sa du mu gane. Join it. awwal sharif kiran menene ra'ayinka game da maza a zamanin yanzu ba sa suna gujewa daukan nauyin iyalansu idan muka kalli shi wannan al'amarin zamu ga cewa wani abu ne wanda yake musabbabin shi shine karancin sanin addini addini kuma ta kowane janibi musulmi ne kai ko ba musulmi wani kai babu inda addini ya hore maka ka kyale iyalinka bayan ka auro su ka kawo su to idan da a ce mutane suna da fahimta na addini da duk suka fahimta za ga cewa ba za ka taɓa samun samun ire abubuwan ba sababin abin shine karancin addini na'am za ka iya samu kalilan daga cikin mutane wasu suna da ilimin addini amma kuma zai zama to cewa ba ba da ɗari bisa ɗari kulawa ga iyalansu ba to wannan sai mu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin suna cikin wata musiba ne babba a ta wannan janibi amma idan da mutum ya fahimci hakkin aure a kansa to lallai ba za ka taɓa samun daidai da ƙiftawan ido yarin shi za su yi kuka da shi akan wani abin da ya ɗora a kan shi wanda zai ya kamata ya soke ba kawai abin da ta takaice ne gaskiya akwai karancin sanin ilimin addini da kuma karancin fahimtar ma wato Eh, wane ne kai misali ai kai mutum ne kai wani abu ya ɗora a kanka wanda kake kulawa da kanka to yanda fa kake jin cewa ga wani abun da ya kamata ka kula da shi a kanka to in ka auro wata ka kawo ta to wannan abun fa akwai shi a kanka nata malam awal ba na tare numfashin ka ba amma zaka sha mamaki cewa akwai maza masu ilimi hafizai masu karantarwa ma wasu Ka duka ba kalilan ne daga cikin irin wayannan amma zaka ga masu sani addini kuma suna tauye wa iyalansu haƙoƙinsu suna da dama wani zaka gan shi kana ganin shi kaga kamalin mutum kaga mutum mai tsatse kaga mutum mai addini amma idan ka taka kafa ka shiga gidansa ka ji irin ba kalar da ake yi a wannan duka sha mamaki lallai kamar yadda na yi magana a baya cewa za ka ga wani shi yana da ilimi ba karancin ilimi ba ne sai dai kawai zai zama cewa amfani da shi ne ya gagara akwai wasu wuraren da in ka taka ka ji za ka ga cewa su a wurin su aure gwada imani cewa to idan ka auro wata to za ka gwada imanin ka ga cewa za ka iya daukan takalifinta ba kai ga kari ba fa sai ka kuma ka iya ganin cewa imanin ka ya cika ne sannan ma za ka tunanin kari misali wasu za ki ga cewa a nan kasan da ma wasu kasashe na afirka za ga cewa su damu da wannan ba ba sa kallon shi a matsayin ibada wanda yake idan da abin zai kubuce maka to za ka zai kai ka ga jahannama to ra'ayin wasu akan wannan shine mata sun yi yawa saboda haka duk abin da namiji sharaɗin da namiji ya gindaya musu sai su amince da shi don su samu matsuguni lallai wannan cil da yawancin maganar tawa rashin sanin tarihin addinin musulunci ne to idan da ka san tarihin addinin musulunci tun manzon Allah na raye ke maganar cewa mata sun fi maza yawa to ya kake kwatanta wancan zamani da aka shekara dubu da wani abu da zuwa yanzu kuma to idan ka ɗauka cewa wai saboda mata sun yi yawa ne yanzu ka haɗa man ka yi duk abin da za ka yi lallai lallai akwai sakamako babu kyama. to wasu ma suna cewa ai idan macen tana aiki miji yana aiki ita ma za ta taimaka ya abin lallai a wannan bagiran til dai ina nan akan wancan magana na na da shi fahimta lallai ba haka bane duk aikin da take domin mace tana aiki ya kamata namiji ya ce a'a ni ba zan yi kaza kuma mu raba sam sam babu rabawa babu daidai da kimta ido da zaka bar mata wani da wani kalifin gida addini bai koyar da wannan ba addini kuma kowane iri in tana aiki in ma ta fika mutsami a aiki ta fika samun albashi to wancan haƙƙin bai sauka ba a kanka wannan haƙƙin har yanzu na a kanka akwai na da haka yake haifarwa a zamantakewa namu na yau da kullum lalle yana haifar da nakasu. wani abu ne wanda yake bin bi'a jini wani abu idan da ka rike wannan iyalin naka bil haƙƙi da gaskiya yanda addini ya zo maka da shi ba zai bi har jikokin ka fa jikokin nan naka za a kai gidan da zai zama to su ma za su faɗa ma hannu irin wannan hannu wanda da a ce kana nan a zamanin kaga irin abubuwan da yake faruwa da iyalinka ko jikokinka kwatankwacin abinda to za ka tuno wasu abubuwan da kai ma kai ma sauransu saboda duk abin da ke zai biyo baya mafita shine mutane su zo su rungumi su san menene auren nan ma tukuna in sun san menene auren nan wani haƙƙi ne Allah ya dora akan auren nan to idan da za mu fahimci wannan akwai mafita a addini to muka ɗauki wannan mafitan to za ga cewa insha Allah ba za a taɓa samu ire-iren wannan abubuwan da ke kai kawo ba. To malama Jamila menene ra'ayinki game da ba maza ina gujewa harkokin da aka dora musu na abu mm, Zan iya cewa haka ne. saboda disease zaki ga most of the men ba sa ma son auren macen ba ta da ake to mm, sai ki ji suna cewa sun fi son su auren macen da suka aure ta da yadda of ta zama musu liability zan iya cewa yanzu da kyar a kaso ɗari na maza da kyar ki samu sai kaso hamsin wayanda suke sauka ba sa gujewa responsibilities su amma saboda kasar maza yanzu da ake ta suna cewa su ba sa son su auri macen da ba ta da aiki mafi akasari sun fi raja kan su auri mace da take da aiki mhm. saboda wacce a the end of the za su responsibilities maybe 50 60 ko kuma a times ma sukan barinta da 80 a 20 idan kika ce kaso 80 cikin mm. wato shi ko ita ɗaya daga cikin su ɗauki tamanin ɗaya ɗauki ashirin. Mm, a'a su maza ni a na ra'ayin su suke ɗaukan kaso ashirin sai su bar matan da kaso. Kamar eh, eh, Wasu zaki ga bayan kayan yara. Bayan wannan ma wasu zaki gani har rent. Kaya? Yes, mata su suke biya. a nawa ra'ayi. ina wannan matsalar ya samu tushe. A ra'ayi. A ra'ayi na matsancewa suke yi these days matan sun yi yawa. to su kuma matan suna so a ce sun yi aure su ba eh, matan su kuma suna so a ce sun yi aure su any wannan da ya zo musu they just jump at amma kina gani hakan na haifar da wani nakasu ko wata illa ga eh, saboda kin gan aka samu haka by responsibility sun gida mace ne tafi dauka fiye da eh, namiji namiji zaki ga cewa tarbiyyar gidan ko 'ya'yan ki gani tarbiyyar akwai matsala 'ya'yan zaki ga sun taso wannan su da sauran tarbiyya saboda kin ga tarbiyya bai rataya a wuyan mace ba su mo cewa mace ta ke daukan ragaman ɗawainiyar gida zaki ga tarbiyyar gida an samu matsala to ina mafita mafita <laughs> shi ne kafin mace ta yadda ta aure ta yi aure eh, ya kamata ta bincika da tabbatar da wanda za ta aura mm. zai iya taking the san. inda Allah ya ce da sauransu kafin nan kar ta zama saboda maybe ko ta matsu mm. she's eager to get married so she just jump To masha Allah wato Murtala Madina kundijin da mutane suka amsa wannan tambaya akan batun aure. Haka. kasan ra'ayi riga kowa da kowa da nashi kowa da irin tasa haka to yanzu nauyi dai waya kan waya rataya malam matala ito ni a gaskiya da nake kallon lamarin nan wato yadda zamani ya zo ne a tafi da shi mm. duk da yake na da cewa ba yadda za a yi a ce a musulmai ko kirista mm. kamar yadda muka gada a ce addini ba zai yi tasiri kan zamantakewar mu ba amma duk da haka zamani ya riga ya zo na yanzu ba maraya sai ragu ma'ana kowa zai tashi da mazan da mm-hmm. matan to in kaga haka ta yiwu kuwa sai a haɗa ƙarfi da ƙarfi a tafiyar da iyali. A rufa juna asiri kenan. A juna asiri. Ni dai a gani na. Tawar miji mai dina. Yawwa. Eh. <laughs> Tun da dai wannan abin tun farko yana kan namiji. Wani mm. namijin ma kana fara taimaka masa kaɗan ma. Mm. in ruwa ne in wasu irin ƙananan abubuwa ma hatta da ma kuɗin makarantar yara sai ya ce kai zaka biya ba kai kana samun kuɗi ba ko kuma ya ce ba zai maka kayan sallah ba ko kuma ba zai maka ɗinki ba saboda haka in dai namiji yana da shi ba wai ba shi da shi ba mm. yana da shi zai iya ɗaukan nauyin komai ni a gani na wato zaki soke kudin ki a jaka kenan zan soke kudi na a jaka na in akwai tausayawa in akwai tausaya in yana bukata ba in yana bukata amma in baya bukata a ce hmm. zai iya daukan nauyi nauyin yara ta a kan shi madina daukan nauyi yanzu bangare eh, daya yana da wahala hmm. yana da shi yasa na ce idan yana bukata sai ki taimaka masa amma wani namijin kana fara taimaka mishi hmm. zai ce aika ko yana da shi zai soke kuɗin shi saboda haka tun farko ma ka a fara amma kaga a gani na ai hutu ne ga maza ma eh. idan tana aiki ba sai ka ce yi ta biya kaza ba a'a kai ba za ta tambaye ka ba ina son na sai kaza ina son tana da kuɗin ta to amma kai wahalar da Allah ya ɗora ma sai ka yi wato ka san inda ake samun matsala kamar irin su kaya da abinci da wanda ya zama dole zai yi amma na san ba za ki zo ki ce a bani kuɗi zan tafi shopping shoprite zan yi shopping ba na gida ba kawai na ra'ayin kanki ko na sayan kwan kwalliya irin masu tsadan nan da a to irin wannan shine zaki iya yi da kuɗi a kasafin kuɗi akwai abin da ake ce ma wai wai capital project da menene to ai ya kamata akwai a ce maza suna da eh. manya mata suna da haka <laughs> to kamar yadda muka bayyana a farkon shirin da in an jima kaɗan za mu buɗe layin wayar mu domin ku masu sauraro ku kira wato mu ji ra'ayoyinku kan wanda kuke ganin cewa ɗaukar nauyin iyali ya fadawa amma kafin nan mu ɗan shakata da wannan To madalla a yau mun samu kiranmu na farko daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? Sunana Al-Mustapha Hajji Sufi wanda da hasken matasan Arewa daga nan cikin garin Bauchi. To Malam Al-Mustapha muna sauraron ka. Me wa kake ganin nauyi yara ta akan shi? to alhamdulillah gaskiya dai ni har da Allah na fi ɗorawa su mata ɗaya. sabila da a mafi yawanci aspect na lokaci mm. akan ɗauki kamar shi auren ba ibada ba in an fito waje sai a ta mu'amala da mm. dace ba to duk mijin da yake ɗan kishi in ya kai zuciyarsa ko irinsa haka ya gano to sai ya ji ransa bai masa daɗi ba to da dama yana daga cikin abin da ya sa wasu barin matan su aiki ko kuma suke ka'ida da su akan kansu wato in na fahimce ka ban da ya fahimce ka sosai ba in na fahimce kana ganin cewar nauyin yara ta akan mata ne ko maza A'a nauyin yara ta ne akan maza kai tsaye ai hakkin gida kan na namiji na'am na'am ko da suna aiki suna samun kuɗaɗe da maya kuma namiji ko ko da duniya ta hada in dai sunan ka ka to hakkin ka ne ka shayar ka to almustafa to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka almustafa to mun samu kira na biyu daga taraba wani ne kan layi Jalingo. Na'am, ko za ka maimaita wani ne kan layi? Ismail daga Jalingo. To Malam Ismail muna jin ka. Yawwa, nauyi da yara ta kan namiji ne. Mhm. Sai dai abin da ba a rasa bana Kenya. Kama mm. mafi yawan lokaci sai ki samu matan ba sa biyayya ga maza wadda shi ke kawo rashin ainihin sauke nauyi da ya rataya akan mazajen aka sai haka yake tafiya. Na'am, yanzu dai kana cewa kana ganin ya rataya akan namiji dai gaba ɗaya komai da komai. A dama nauyuka ai kan namiji yake. To kana ganin ya kamata mace. Za ka yi ciyarwa, za ka shayarwa, da san abubuwa, shi da. To idan mace tana da shi ta taimaka wa mijinta kana ganin ya kamata? Eh ya kamata saboda gyara zamantakewa. Amma bai zama dole ba. An hayayyafa bai zama dole ba. Ok, na'am, na fahimce ka. To mun gode. Ba na kira. to mun gode to ina ji mutala akwai wani akan layi ban san daga ina yake bari mu ji eh mun san ko ina bane dawa muke kan layi a halin yanzu ake magana na kan layi yana na jina tare da mu to da alamu ya goce na kan layi eh, to fa to kin ji duk da yake da karare ne mata wato maza su ne da alakin wannan abu ya rataya a kansu mm. to amma matan da to wani ya kira daga bari mu je gida to <laughs> wani ne ya kira daga sakkwato <laughs> birnin shehu sakkwato birnin shehu namu <laughs> da muke kan layi salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana Suna magana da Kabiru Abubakar Bulan ya kishi a garin local government Sokoto cikin tarayyar Najeriya. To Malam Kabiru eh, wa kake gani wato nauyin tafiyar da iyali ko a ɗaukar nauyin iyali ya a akan tsakanin mazan ko matan. Wato kasan za ka iya magana da sakwatanci ban kana so. Lafiya to yana da kyau idan mata tana da hili da sauran abubuwan da za ta ɗau wani ɗawainiya na wani gehi idan ba ta taimaka domin a samu a ci gaba. Amma gaskiya ko a musulunce to shi ya sama aka kawo cewa namiji ya shi ne babba ga mace misali da ya sauransu haka kuma kaga shi ne aka cewa mai gida ta takobin daga duk abin da aka yi shi na sai dai an samu taimako don ba kowane namiji ya ce karfin mata ta game da tattalin arziki ba wata wani suna ɗaya na gaskiya mata ta shi karfi dole ta taimaka na gode kuma tala farko sai na magana kari ba <laughs> to mun samu wani kiran daga sokoto a ah, sokoto da amma mamaye shirin yau wane ne kan kan layi mai magana akan layi Abdulkadir sarkin hurumi. Sarkin hurumi. To, Mala Abdulkadir ka mana sakkwatanci mana. Mala Abdulkadir ka faɗa da sakkwatanci. Sakkwatanci muka so kai mana. To, ni ina nan miji shi nauyi fama. Don ga ma ko annabi Adamu lokacin da ya sauko ai ga duk abin da ya hau kai ne akan mm. hawa an ce mata shi zai ɗauka nauyi. Don haka ta kai ce abin da nake cewa lallai shari'a ta azami miji duk abin da a shahe gida shi zai ko da ko irin shara na da wasu abubuwa. Hadda su shara? Shara na. A ah, lallai har su goyo ke nan. da goyo? Da dahuwar abinci ko? Da dahuwar abinci. har ko wajen su gaba daya. To na To yawa insha Allah mun gode da da gaske. Wato na so a ce ya eh, kun yi sakwatancin da ba ma ne. na. Ai sakwatanci na eh, ya kai baka ji ya ba hala. Ina ji. Ah, Ga aka ce in na sakwatanni sai in ji kawo buzu na kaza. Kana sakwatanci sai ka koma wani buzu. Kamar wani buzu. a <laughs> wannan je kajiya busanci ne <laughs> kenan eh mana to ka iya sakwatanci ba kaman mana mu mu yi kayan to na bu muku sakwatance ku ku amma dai da haka za mu ci gaba dai to dai kun ji maganin bukata ni dai a nawa gaskiya ra'ayi shine mata a ringa taimakawa mazan ko kuma maza a ci gaba da riƙe wato nauyin da Allah ya ɗora muku aka ku yi biya kuɗin haya kuɗin abinci sutura da abin da ya kamata ku yi amma madina kuma saura a je a ringa tara kuɗin kuma a taimaka masa ana ganin ba shi kuma a jis riƙe eh, a tsuke bakin aljihu sarfilo akwai wani muhimmin lamari a nan shine mm. kasan ko ubangiji ya ce ku gode mai in kara muku mm. mata a dinga taimakawa amma su ko mazan ya kamata su dinga yabawa to kage sai su dinga karfafa musu gwiwa wannan abu ɗaya kenan kwarai da eh, gaske duk da yake bamu samu lokacin karanto abubuwa daga facebook akwai ina jiki akwai mun samu sako daga facebook ko bamu samu dama karanto ayoyin ba eh, eh. ko da guda ɗaya ne ban sani ba ko zaki iya zakulo mana mm. sadiya m sadiya ta ce filin yau da gobe eh to mu dai a nan kasar mu ta afghanistan kowa ya san namiji ne yake daukan nauyin gida kuma shi ya kawo ki dole shi ne zai kula da ke To masha Allah to masu sauraro nan maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kama za mu buɗe muku da mu mu kawo muku wani sabon shirin za a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku dukan mu baki ɗaya nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum.